واعلموا ما لله من الحكمة البالغة في تعاقب الشهور والأعمام وتوالي الليالي والأيام فإن الله جل جعل الليل والنهار قزائن للأعمال ومراحل للآجال يعمرها الناس بما يعملون من خير وشر حتى حتى ينتهي إلى آخر أجله ومن رحمته بعبد عباده أن جعل لهم ليلا ونهارا وجعل لكل منهما آيتين آية النهار وهي الشمس وآية الليل وهي القمر كل نهار يتجدد بمنزلة الحياة الجديدة يستجد فيه العبد قوته قوته أو قوته ويستقبل أمله ولذلك سمى الله النوم بالليل وفاة واليقظة بالنهار بعثة قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى عجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ومن رحمته بعباده أن جعل الشمس والقمر حسبانا ففي الشمس معرفة الفصول وفي القمر حساب الشهور وجعل الله السنة اثنا عشر شهرا قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هروب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والأربعة الحرم ثلاثة منها متوالية وهي ذو القعدة وذو الهجة والمحرم والرابع منها مفرد وهو رجب بين جمادى وشعبان وإن من تيسير الله تعالى أن جعل الحساب الشرعي العربي مبنيا على الشهور الهلالية لأن لها علامة حسية يفهمها الخاص والعام وهي رؤية الهلال في المغرب بعد غروب الشمس فمتى رؤي الهلال فقد دخل الشهر المستقبل وانتهى الشهر الماضي وبذلك عرفنا أن ابتداء التوقيت ابتداء التو... ابتداء التوقيت اليومي من غروب الشمس لا من زوالها لأن أول الشهر يدخل بغروب الشمس وأول الشهر هو أول الوقت ولقد كان ابتداء التاريخ الإسلامي منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جمع الناس أحسن جمع الناس سنة ست عشرة أو سبع عشرة من الهجرة فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ قال بعضهم يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يبدأ من بعث من بعثته وقال بعضهم يبدأ من هجرته وقال بعضهم يبدأ من وفاته ولكنه رجح أن يبدأ من الهجرة لأن الله فرق بها بين الحق والباطل فجعلوا مبتدأ تاريخ السنين في الإسلام سنة الهجرة لأنها هي السنة التي كان فيها قيام كيان مستقبل للمسلمين آه، لأنها آه، هي السنة التي كان فيها قيام كيان مستقبل للمسلمين وفيها تكون أول بلد إسلامي يسيطر عليه المسلمون واتفق فيها ابتداء الزمن والمكان ثم إن الصحابة رضي الله عنهم الذين جمعهم عمر رضي الله عنه تشاوروا من أي شهر يبدأون السنة فقال بعضهم من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي مهاجرا إلى المدينة وقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن واتفق رأي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ترجيه البداءة بالمحرم لأنه شهر حرام ويلي ذي الهجة الذي فيه آداء الناس حجهم الذي به تمام أركان الإسلام لأن الحج آخر ما فرد من الأركان الخمسة ثم إنه يلي الشهر الذي بايع فيه النبي الأنصار على الهجرة وتلك المبايعة من مقدمات الهجرة فكان أولى أول الشهور بالأولية شهر المحرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم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 yau sha tara ga watan sha biyu watan Muharram. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Tsokacinmu yau, eh, zulhaji na shigo? Muharram ce, hai Muharram ɗin ne, ina ta maimaita Muharram, Muharram, Muharram a hudu ba, to ko muna zulaji, subhanallahi, ta afuwan, wato sha biyu yau muke ga watan Zulhajji. Ban ji ba sha tara, subhanallahi, to bari sake gaba ɗaya. Yau muna sha tara ga watan Zulhajji. shi kuma wata ne na sha biyu hijiran annabi yau dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da kwana nawa ha da ya wuce watan sha biyu ko sai dai ce watan sha ɗaya sai dai a ce eh, watan yanzu sha ɗaya ne da kwana sha tara ko tun da haka kuke so mu tafi a murɗai don da gaga in muka cire ainihin abin da muka ce dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata goma sha ɗaya da kwana goma sha tara to haka ka juya haka ko ka juya shi haka kullum sawa to ala ayyati halin abun ya tashi da armashi kenan eh, tsokacin mu watan muharram wasu abubuwa da suke cikin watan Muharram wata ni'ima da Allah ya yi ta wa al'umman annabi Muhammadu a wannan wata na Muharram mai ɗumbin muhimmanci. tabbas godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa muna neman katangan Allah daga sharrorin rayukanmu da kuma sakamakon mugayen ayyukanmu ko munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryatar da shi kaɗai ba mai shi ne shiryayye ba mai ɓatarwa a gare shi wanda ko Allah ya ɓatar da shi shi kenan ba wani mai shiryatarwa a gare shi Allah ka shiryatar da mu na tabbatar ba wani abin bautan gaske sai Allah shi kaɗai Allah yake ba shi da abokin tarayya a gare shi. Na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah. Allah muna roƙonka ka datsa tsira da aminci a gare shi, da sauran annabawa da manzanni. Allah ka ƙara yardarka daga sahabbai gaba ɗayansu. da wanda suka biyo bayansu da imani da taimakawa da wanda suka biyo bayan waɗanda suka biyo bayan har zuwa ranar sakayya Allah ka daɗa musu aminci daɗawa bayan wannan a gurguje ‘yan uwa musulmai ko mun mutane ma gaba ɗaya ba ba musulmai ba kowa da kwa don ayyuhan nasu amma mutabadarun musulmai da kuma kowa da kowa ma ya kamata ya sani mu ji tsoron Allah mahalicin mu tabaraka wa ta'ala kuma mu sani ma lillahi min hikmatin baligatin ainihin mu san abubuwan da Allah yake da su na hikima da ta kai ƙololuwa wajen canje-canjen watanni ko ce canje-canje za ce wannan wata ya tafi wannan ya da shekaru da bibiyan dare da rana da bibiyan wunne wuni fa inna allaha azza wa jalla ja'ala al-laila wan nahara khaza'ina lil a'mal Allah ya sanya dare da wuni urunguna ne na aiki khaza'in akwai aikin dare ba a karɓar shi da rana da ayyuka rana ba a karɓar su da daddare wuri daren nan yadda ka san wani rumbu ne ka tara abin da ka samu ranan nan wani rumbu ne ka tara abin da ka samu Allah ya mana waɗannan kwanuka don tattara abin da muka samu khaza'ilul lil a'mal to matattaran ayyuka ba marahila kuma zango zango ne lokaci guda zango ne da kasan mil in aka yi dare aka yi wani katimil ɗaya in aka sake dare da wani katimil biyu to haka wannan dare da wani yadda kasan milamilai in Allah ya yanka maka mil miliyan ɗaya in aka wuce dare ya wuce da wuni kaga saura miliyan ɗaya ba ɗaya a haka wata rana kamar ƙwaron masara kullum na kan kwatanta ɓaran masana sai dai gaskiya ba kowa ne aka yi da shi ba a ɗauke ɗaya ka ganta cikin a masallacin ka ɗauke ɗaya ka ɓare ka ɗauki wannan ka ɓare wancan na yi wancan na yi abin da zai kwantar maka da hankali kawai ba sai an gama yau ba an gaji za a ce a tashi ana nan ana nan wata ran sai ka ga yara na faɗa akan ƙodagon ƙarshe wannan yace shi zai bare shi wancan yace shi zai bare shi ta sai manya sun sa baki in ba haka ba su fara doke-doke a kai shi sai ya ƙare sai kare yadda wannan fa masarar nan ta kare haka kwanuka mutum ke tafiya ɗaya bayan ɗaya shi sa aka ce musu marahila da bambancin khaza'i ya kamata huduban a ne komai wannan kuma marahila zango ne zanguna Ya eh, zango bai da jam'i bai da jam'i ha ha ede eh, eh, ne, ha jam'in yara ne wannan a zango na kai ha a kai za ka yaba shi jam'i kai an ba kafa da jam'in ka za a karɓa zango zango zango na ajali ƙarshe kila yau na zo zango na zanguna na na cinye zanguna na na ba shi jam'i ƙarfi da yaki to kenan yau zan mutu daga ɗan abin da ya rage zuwa rana ta faɗi tun da dare ya wuce a ranar ma na ci da yawa yau zo jin ƙarfe ɗaya da to kaga sai ƙarashi tun da ƙarshe mai yiwuwa ne a ce a cikin nan akwai mai akwai wanda zai mutu akwai mai ƙararren kwana yau zai wuce komai da akuwa marahila lil ajali ya amuru hannasu mutane na ta raya su ana raya wancan ajali eh, wurin zuba kayan aiki wannan tafiyan ana cinye ta bima ya amaluna min khairi da abun da suke aikatawa na alheri wa sharri hatta yantahiya ila akhir ajalihi har a zo ƙarshen ajalinsu. Wa min rahmatihi to daga cikin rahamar Allah baraka wa ta'ala da iwa bayinsa an ja'ala lahum laylan wa nahara Allah ya sanya musu dare da wuni waj'ala likullin minhuma ayatai ya sanya wa kowane alama dare na da alama wuni na da alama hiya shamsu. ko za a ce eh, ayatul nahari a wannan raba abin duk ayatul nahari wa hiya shamsu. alaman wuni rana in ka ga rana muna cikin wuni. ɗan rana ta faɗi wuni ya ƙare in azumi kake sai shan ruwa wa ayatul layli alaman dare hiya al-qamar kullu nahari yatajaddadu bi manzilati al-hayati al-jadida duk wani wani da yake sabuntuwa ai yadda ka san wata sabuwar rayuwa ce yanzu kaga wani nan ba shine na rana ita ba shine na jiya ba ba shine na gobe ba hadisai sun zo wuni na cewa ka yi aiki bawan Allah baiwa Allah ka yi aiki in maka shaida ki aiki in maki shaida yau yau juma'an nan ta sha takwas da watan sha biyu in maki shaida idan na wuce daga yau ba zan sake dawa ba mai saƙon Allah dakata mai lattin juma'a juma'an nan tana sanar da kai yau dai kakkai lattin yau dai karfa ka zo daga baya zo da wuri in baka shaida duka juma'o'i da suka wuce ba ka zuwa da wuri sai yau ka zo to ƙarshe sai dai maka shaida a yau in ma baka zo ba yastajibtu fihi al-abdu bawa na sabunta quwwatuhu yastajibtu quwwatu fihi al-abdu quwwatuhu wa yastaqbilu amalahu mutun na durfafan aikinsa ولذلك سمى الله النوم بالليل وفاتا kaga mutuwa ce daddare idan mutum ya bacci ya mutu wal yaqzatu bin nahari ba'athat kaga kenan e lallai ashe wannan jiya ba shine yau ba sai da mutum ya mutu tukuna illa irin wata mutuwa alqur'ani ne yake magana akai قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل أي الله تبارك وتعالى شيني وندا يكي كفي كودا ددري ويعلم ما جرحتم بالنهار كما ينا سندا أبوبوان دا كوتي أي كتا ودرانا ثم يبعثكم sannan kuma ya tashe ku fihi da ya ƙwada ajalan musamman don cimma ajalin da aka yanka wa mutum. to kaga nan an kira lailu eh, eh bacci dare mutuwa an kira gashi da suna wani tashi thumma ilaihi marji'ukum sannan makomanku na gare shi thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ba ma sai ya jira ka ba shi labari ba zai ce ma ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza ka kafa kaza ka kafa kaza ka bayyane ne kaza ba ko taba shi ba kai ba in kana shakka ya kawo shaidu ce to Allah a bani shaidu ce to hannunka zai shaida kaba za ta yi shaida wa min rahmatihi daga cikin rahamomin Allah tabaraka wa ta'ala da bayinsa maza da mata an ja'ala shamsa wal qamara husbana Allah ya sanya rana ko a ce eh, rana da wata abun kididdiga fa fi shamsi ma'rifatul fusul da rana ake gane kashe-kashe shekarar nan guda hudu wa fil qamari a wata ne ake sanin hisabu shuhuri yawan watanni waje alallahu sana Allah ya sanya shekara isina ashara shahara wannan haka yake shekara wata goma sha biyu قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله كتب دجا متني أولين الله إثنى عشر شهرا هكذا على كافٍ الله يوم خلق سما خلق السماوات والارض لن يهدي السما da kafa منها اربعه حرم akwai watanni hudu haramtattu ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم kada ku cutar da kawunanku an ce wata guda hudu wanne da wanne ne watanni masu alfarma wal arba'atul hurmu salasatu minha mutawaliya uku ciki jere suke wahiya da ya wuce hajji muna ciki muharram muna zuwa uku sun cika warrabi'u na hudu minha mufradu shi ɗai ike tsakiyar wasu wasanni. wa huwa rajab baina jumada wa sha'ban wa inna min taysirillahi ta'ala yana daga cikin sauƙaƙawar Allah tabaraka wa ta'ala addininsa an ja'ala al-hisaba shar'iyya kididdigan shari'a al-arabi mabaniyan ala shuhur al-hilaliyya ko mu ita ce a addinance kuma ko amu wa wurin mu mu Hausawa wannan wata na sama ake kirgawa babu ruwanmu da wancan wata na gaibi ko da ka san inda yake ko me ake kira sa ba abin da ya haɗa mu da shi me ya jamin mu da jin ba mu da alaƙa da jin muna da alaƙa da wa a'a wannan watan da muke ciki zulhajji yawa biyar ga wancan ba sautul lahadke muke da alaka da shi amma mu a musulunci ba abin da haɗa mu da wancan wata a addinance shi ma ba abin da haɗa a ƙabilance ma ba abin da haɗa mu da shi mu mu ba su san shi ba mu ba su san wani shi jun ba in ba jununu ba sai dai jununu yi ina da jibu ya masa ruƙuya addini bai san da shi ba ba mu da alaƙa da shi wanda muke da alaƙa da shi wanda za mu ƙirga shi mu samu lada muka kace yau muna sha tara ga watan goma sha biyu na manta na ce da zu ta goma sha biyu zuwa hajji Allah zai baka lada ka yi aiki da addini idan matarka ta aihu yau kace alhamdulillah matata ta fauka sha tara ga watan ah, a sha tara a ah, sha tara ne ga watan sha biyu watan zulhajji ka ajiye tarihin haka ka karanta ranar aihuwan kenan kana da lada amma ba ka ce jun ba yaushe matakka ta aihu a jun ta kafa zama majanunu ta riga ma ka zama domin ko kul an yaƙe ka an raba ka da addini an raba ka har ka haukace sun buga kwakwalwanka yau mahaifinka ya mutu ta ce yau Allah yau mahaifina cikawa sha tara da watan sha biyu watan zulhajji ranar ai yanzu har a zuci kana to Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa ba Yesu yake yi ba annabi Muhammad yake yi yau za ka ga har a kabari sai ka ga wanda ya mutu ya rubuta masa ju kenan ba annabi Muhammad yake bi ba wa yake yi? Yesu yau akwai wanda za a ɗaura masa aure yasfa ko shi za a ɗaura masa aure ƙarshe ya ce ɗaurin aurensa biyar ga watan jini. ha kai ba annai muhammadu kake bi ba ha shi nake to ai me me alaƙanka da watan yesu ba ka da alaƙa da watan yesu kana da alaƙa da annabi Muhammadu, alaƙanka da annabi Isa annabin Allah ne, ya zo zamaninsa ya ƙare ya koma ga Allah. ko kuma ma zai dawo dai to zai dawo ne wannan wani magana ce bas sau da Allah ya sauƙaƙe mana ba za mu zauna muna fama da yan jugurafi zai kama ba zai kawo sai mun gan shi an mun gan shi aya an ba mu gani ba muna rubuta kalanda kawai an yi ta wani dai wani cika abun nan mu ma ga alama kamar wani wani fasta fasta ce mai ɗaukaka annabi Muhammadu ga ranar da annabi ya hijira ga watan ga shekarar sai maka dinga gani amma ba mu dogara da za abin da muka rubuta don daga bana daga yanzu mu rubuta hambali amma tanke sanke ne in ya saba za mu aje shi an ce sarkin musulmi ya ga wata lokaci kaza ya sanar da ya ga wata to mun bar namu mun ɗauki ganin sarkin musulmi saboda mu samu haɗin kai li'anna laha alama hissiyya domin tana da alama ta sarari ya fahimu al-khas wal am wa hiya ru'yatul hilal shine ganin wata a fil magharibi ba'da ghurubi shamsi mata ru'yal hilal a duk lokacin da aka ga wata faqada dakhala ash-shahru al-mustaqbal watan gaba ne ya shigo wanta ash-shahrul madi wa bidalika da wannan ne arafna an nabtida at-tawqiti fara kididdiga al-yawmi min ghurubi shamsi daga fatuwan rana ne la min zawaliha ba sha biyu ba na tsakiya ko sha biyu na dare ko na rubuta na sa an rubuta misalin ga magariba na yi yau in ka zo nan masallacin za ka ga magariba na yi an rubuta ishirin da watan Zulhajji sai wani yake ba da wai wai amin gyara aka turo Abbas ka gaya malam ya yi kuskure hai wannan ba lokacin da yake fara ba ce ikon Allah aikin ta yazo yi magana da kai yanzu ka gaba da kai maka kai ai kafan ko me dalili na rubuta wannan yanta ka tare shi da abin da ka sani ka ce masa to ga yadda wata yake farawa malam ya san abin da yake a ƙarƙashin musulunci in kai yesu kake bi shi ne za ka jira sha biyu amma ka san shi annabi muhammadu yake bi ba yesu yake bi ba yesu annabin allah ne daga cikin annabawan da aka umarce shi imani da su amma bai bautatawa allah da addini da ya zo da shi sai wanda annabi muhammadu ya zo da shi saboda haka nan haka yana farawa ne da faduwar rana rana na faduwa za a ce ɗaya ga wata ba za a jira sai gari ya waye ba abun a yake kamar fitowar rana ai harkar musulunci ba musu ba faɓani babu gaddama babu kaza in ka gama inda aka yi saɓani duka yan wasu abubuwa ne da ba su taka kara sun karya ba kan wanka man kace da gangama aka kawo su li'anna awwala shahari hujja saboda farkon wata yadkhulu bi ghurubi shamsi yana shiga fita ne ainihin da faduwan rana wa shahari huwa awwalul waqti daga farkon wata shine farkon lokacin da za a fara kirgawa ana ta an ga watan muharram shikenan sai a ce daya da muharram shine farkon da aka yanka wanda za a fara kirgawa da shi ganin watan inda aka ganshi, magariba ce to sai ce ya tsaya walaqad kana ibtida'u tarihi farawan tarihin musulunci al-islamiyyu منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ta taɓa jin wani an ce yana damal-damal wai a zo watanni duk ɗaya ne in ka ga dama ka faɗi wannan in ka ga dama ka faɗi wancan duk musulunci ne sai ikon Allah aljununu fununu mahaukaci a gidan rediyo yana koyarwa bai sani ba bai ma san bai sani ba don da ya san bai sani ba ana la yahillu laka an tafala ayya fi'lin hatta hukumar lahi. ko tambayan ka ga ce a ah, wannan ban iya shi ba amma ba za ka je ka ce ai duk ɗaya ne me bambanci kai kake tsara addini ita ce malamai ke cewa mu ga mun ganta a aikace eh, yau za ka ga mutum yana amsa fatawa wanda da sarkin mummunai aka tambaya Umaru sai ya taro muhajiruna sai ya taro ansaru yanzu ko da yake mutum ba damuwa yayi ba ko mai ya faɗi duk ɗaya ne sai ya ce ai kaza kaza lokacin da aka tambaye Umar wanne wata za a yi amfani da shi lamari ya abun ya kasa mai aka rasa yadda za a yi a ƙarshe sai da ya tattaro yan badar ya tattaro muhajirai ya tattaro ansarawa ya tattaro musulman fatahu tun da lokacin shine sarki ya tattaro wa'inda suka zo daga baya aka zo aka zauna aka duba sannan aka tsaya aka yanke ga watan da za a yi amfani da shi rana a tsaka wawa yanke ce wai wa'annan wasanni duk ɗin ai duk biyu kwata-kwata ba su da alaƙa da juna watan musulunci gashi ana kallon shi saboda haka nan da tarihul islami منذ عهد امير المؤمنين Umar, بن الخطاب رضي radiyallahu anhu. حيث jama'an nasa inda ya tattaro mutane Eh, hudu ban a takaice ne ba zai iya yiwa a faɗo dukkan komai ba shekara ta sha shida ko kuma shekara ta sha bakwai daga hijira ta baban yadda lamarin ya gudana fastasharahum ibn al-khattab ya nemi shawaran su min aina yabda'u tarikh wai tarihi daga ina ne tarihin mu ya kamata ya fara sun tattauna abubuwa da yawa sai dai ba zai yi ba mu iya kawo su sai dai ala sabili misali kai da gani ka san malamai na farkon can sun yi magana bayyuwa mutum ita zai taɓa tarihin nan kamar yadda ƙarfafi eh, ne ko da da iyayen gidansa suka taru suka ce su za su koma miladiya sai dai wasan inda zan ga littafin ba sun koma aihuwa annabi suke kirgawa sun yi ƙaton littattafai sun yi saminoni daban-daban to cikin irin abin da suka gabatar za su canza wannan tarihi su mayar da shi kaza sun mamayar don ka dubi da wanda suke amfani da shi ba mu sani ba yau koya sun koma asalar faƙala ba'aduhum wani daga cikin manyan tsarkakan duniya yake yabda min maulidin nabi a fara daga aihuwar annabi wani ice i i a fara daga aiko annabi ai kaga lokacin aka zo da haske bi atatihi wani yace a a a faro daga hijirarsa faran da yi hijira wasu suka ce a a a kirga cikawarsa abu nawa hudu ko na ɗaya mauliduhu na biyu bai uku hijiratuhu hudu wafatuhu to kafin ba karamin tattaunawa aka yi ba a karin jayar da hijira kamar yake gashi dan gaba eh. a ai mun ko da ke ban baka ka faɗi ba ban ma adalci ba ko to ai shine akwai ba abun da babu komai a ciki amma ai gashi dan an tada kai a yanzu ka san gari ya waye ba kai ka ba wani ba kai ba wanin ka ba ya ce tambayar da ke shi da aka gaba ɗaya tunaninsa bai kawo nan ba tunda mutane ba su ɗauki wannan hijira da wani kima ba yanzu ba gani ba ko da kalanda ta musulunci aka buga mutum fa sai dai fa ba shi akwai gidan da zaka shiga ba wannan kalandar kowace iri ta tahan kwamitin ne ko ta menene ma ko ta menene ma kuma wa ya damu ma da ya buga yanzu za ka ga idan mutum zai yi aure dandanan katin da za a yi wani sai ya rubuta ya tallata yesu a ciki maimakon ya tallata wayewan addinin musulunci sai ya tallatar da wayewan kiristanci bisa lizalimi na badal kaga mutum ya yi saukan alqur'ani a saukan alqur'anin maimakon ya bayyana sakafa ta musulunci sai ya bayyana sakafa ta christianity tunda watan shi zai buga yayi saukan karatu ya buga wannan yayi aure ya buga wannan to kai musulmi ne zai zo ya tallata maka annabi muhammadu ko kai ma ka goyi ba ci gaba da tace shi aka ci gaba da iban bola ana watsawa akan sunansa kamar yadda arnan duniya suke so a daina ma sa a daina ma ambatonsa gabaki daya. to in ba ka ba ya kamata ko nawa za a kashe muna kashe kuɗi mu buga wannan kalanda ko ma nawa za a kashe a buga don dai ba za mu je muna mamman nata akan eh, itatuwa ba to muna ga kaman an ɗan wulaƙanta ta tunda muna ganin waɗanda ake mannawa a wurin din irin abin da ake musu sai ga an ebo eh, injin oil an shafa masu to ba za mu yi haka ba dan yanzu misalin a fosta wannan ta siyasa sai mutum ya kashe miliyan ɗaya ko Allah ya idan mutum zai shiga siyasa ai ina kashe yana buga posta miliyan ɗaya ya yawa ya kaɗan ya yawa ya kaɗan miliyan ɗaya a kanka to yanzu in ka kashe miliyan ɗaya aka san annabi muhammadu ka faɗi kallon damfan idan aka zo da ita ba wai maganan kana da kuɗi ko baka da kuɗi ba kowa jira yake in an bashi ya manna in ba a bashi ba to shi kenan sai zauna haka musabbaƙin masallacin nan in ma ba ka son kalandar ta ɗabi ku je ka sayo tan kwamiti kai ma ka ajiye gata ka zo ka ajiye wannan a wurin dai amma magana ce a ajiye ga ta kalandan gashi an ba guda biyu a ciki ga wannan ga wancan amma ba a fan kamar yadda wancan ba sa son ganin wannan kalandan to musulmi ma haka haka za ka ga yana riƙon kalandan yan yan yan yan kyamata ma yake za ka kuma masu tsoron kalanda in ka ɗauka ka ce ga kalanda sai ci shi kenan Allah saka da alheri masha Allah sai in kai masallacin mu kaza in kai masallacin mu kaza in kai masallacin to masallaci kai za ka sanar da su annabi Muhammadu ka ajiye a gidanka kai ma san mabiyin annabi Muhammadu ka sa a ofishin ka kai ma san mabiyin annabi Muhammadu office ofis yi dan don ofishin ka ina jin ba na Yesu bane ba a gwamnati ɗan yadda kowa ya addini sa yadda wancan da ya zo ya rata kalandan Yesu baka ce masa komai ba kai ma ka zo ka ajiye ta annabi Muhammadu wai zai ce maka an kai magana ce a cire waccan kafin cire ta ba ta kai mutane ba su san annabi ba ai ba su san ma akwai kalandan ba qadiya ta auku a kaina ga malam adam hannu ne na sa in na sa hannu zan rubuta kwanan watan musulunci kamar yau duk hannun da na rubuta a yau na sa hannu zan rubuta sha tara ga watan sha biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da haka zan rubuta wai sai ban san matsayinta ba manaja ce ko wace iri ce in ya muri takardar ya kalla yake ta yi can da aka je kan wata hajji har da haƙorin hajji ta ce wannan fa ai wannan sa hannunsa na farko ba wannan bane a jiki ta ɗauko wancan kwamfuta ta ce ba ta san shi ba sai ce a kwamfuta ita ba ta san kwanan wata ba ai kwanan wata ne sai ta ce ai wannan ba shi ne kwanan wata ba kaman yau da aka ce sha tara yau biyar ne ta ce a wannan ai na hijira annabi muhammadu ne wannan ba sai ta fusata ba nan kasan muhammadu ce ce au ta yesu ce banin kira tabbas karnukan bai baya sun bata ba ma kare ɗaya ba to kai kana jin kunya ne a ce kana jin annabi Muhammadu ko misalin a ce maka kasa dubu uku ka sayo kalanda ka zo ka ajiye saboda dai ka nuna kana ƙaunar shi kawai ka zo ka aje ta ka faɗi a'a in an baka ka in ba a baka ba ka ce ka koma ka dinga mita ne ko karandan ma ba bane wato mu nan masallacin muna da wani abu gaskiya ko lokacin da aka yayin jarida in dai dan masallacin nan sai dai a bashi in ba a bashi ba bare karanta ba dan an bashi ma aje ta zai wasu na bi suna ajiye kuɗi a ajiye musu duk abin da aka ce mutum ɗaya zai buga a rab dan yanzu ko nawa na buga ban nan ba ta shi ko saboda ƙaunar taron wani ko ashirin aka bashi zai ce sai dai haƙura amma ta yi min kaɗan saboda na san kalanda amma in ce fa kuɗinka ba zai sa ita ba ga abun a tambaya ne ce wai a ce waye taɓa sa kuɗin ya saya sarkin surutu kai zan tambaya ka taɓa sai baka taba taɓa sai yawa yamma ku dubi adadin abin da ka saya har gari ka saya ka ci ko ka sha shan fa ake ne ko shan fa ake ana ci ba har gari ka saya ka amma baka taba sayan kalandar nan ka ce ah to bari in zan je gari zan kai tsaraba wa malami na ina da wata yaɗawa tana tausaya mai barin jin kai mata ina da wata gogota barin kai mata a akwai babba na ma shi ma zan kai mata, ga kalanda da makarantarmu, abokanka da wane ne kila wani ma ya zo yake yana so wanda yake yana son kayan ka yana son ka ne amma kuma ba zai zauna ba kullum fa sai dai an bashi kullum sai dai a bashi sai wannan wayon banza ne akwai wanda ake girmama su to wayannan wanda ake girmama sun mutu karfin kalandar to su ana iya ɗauka a tsaya a kai masu saboda girman su ba sun wuce ne ba a wuri mai kalandar don in an masu in suka yi magana to me yasa kalandar ba za ga mana mu buga ba ai to kai ne kake da shi har da zaka je ka buga karanta ba mu nan mu ne zamu je mu buga shi ba kai ne ba ni ne zan buga ni zan buga idan kai musu dan a girma masu amma ba za kai yi musu wannan babu har mutum bai fara sa kuɗin sa a ciki ba a gaskiya to wanda taimako kai na ta yaɗu gashi mu mutanen garuruwa ne daban ka saya ka tura gari kaza wa'ancan ka tura musu kaza wancan ka tura musu kaza akwai garin da aka ce aka je aka raba ka landa wani mai saya anan da ina sai ina kaiwa aka kai ran nan bai samu ba sai da Allah ya sa a zo da kalandar ni ba ne ba ta musulunci to Allah ya isa aka ce a a a a janye kalanda ce ta kawo ma to amma in abun da ke wanda sai kaga sai su tara kuɗin su kaga an tare mun ni buga ma sai sakarar mutane ku ci gaba da tunda gata nan za ta riƙe kanta to ai ba ba kai ne ba amma suna da za su saya to akai to yanzu kaga wannan aikin ka ne aikin ka ne in babu wannan su sai su samu kwamiti tunda ba muna maganar tallata kalandan mu ne kawai ba mu abinda muke tallatawa hijiran annabi shi muke tallatawa in ma su sai wancan ta tamu kwamiti inda wani ma a sai irin ta amma dukkan ta ce muna da kaza in wannan suke so ta nan, to kai kuma ake a ganka yanzu sai kai mata ka je kai buki, ka ce ina son dubu ɗaya in ta fito amma dai ga ƙanshi ƙanshin ta nan don ana muharram ana muharram ishirin yau ba ɗaya to ka ku a ah, mun ji shiru amma ba za a yi magana ba sai lokacin yayi don ba za a raba ta kafin lokaci ba sai lokacin yayi ka tana da masu kai ma ka yi abin da za ka yi na wajen ɗaukaka sakafan musulunci kuma ka je waɗanda kai suke iya sauraron ka su ma ka yi musu bayanin haka mun sake an danne mana sakafa inda za ka gane an danne maku sakafa ka koma ba a nan masallaci ba ka koma can cikin abokan kaca yau nawa ne ga wata ba ne ai ko kallo ba za ba sai a ce ainihin ya biyar ga wata jun a'a ina nufin na musulunci eh ya to na musulunci gaskiya ba rike ba gaskiya ba rike ba ko kunya ba wallahi amma rike ba ina ga dai kaga ai alazai sun gama dawowa ko to kuma su gama ina ga hanzu zai hajji bai kare ba wani ma bai san watan da ake aikin hajji ba fa Wanene ne wanda yake? Ya eh? Me? Ba mu ba nasu. Me? Kaga bana an yi aikin haji me jun. Haka ba za ka ji suna wannan. Bana an yi aikin haji a cikin me da jun. Ko sunan ba da ɗin ji me? Ko kanwa ma ne ko mafi? jin kuma kai da ji ne? Ha za majanuni haza junun haza majanun junna jununuhu kai an fai sakaci muna ji muna kallo sakafanmu sunan manzonmu ina nema ya bata bat ina nema ya bata to yanzu ba don inda aka tare sunan wajen salati ba ai da ka kagara babu shi ma to salati ko kasan Allah da ya tsare kansa da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ko ku ko ku bari masu imani kuma ku yi salati ina ma nake rajjaha an yabda'a min al-hijrati ko li'anna Allah farraqa biha bainal haqqi wal batil saboda Allah ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya ta wannan hijiran Kada an ware garin gumaka masu bautan gumaka an ware ƙasan musulunci an ware faja'alu da tarihin sinina aka sa mafarin tarihin shekaru musulunci fil islami sanatar hijira ai gaga ba laifi ne ba in wasu gwamnatoci suka ce sun ba da hoto ba za mu ce suna ne sai an ba da hutu ba ka duba Najeriya ma yanci Najeriya an ba ta hutu ko ranar da aka samu yanci wanda yanci ma je kana yi ka ne ba wani yanci a yancin an raba mu da addini ko kuma sau da kanan ha hutu ake da shi musamman ba za a je aiki ba amma an fara magana wasu masu kishi daga cikin jihohi sun fara ta sun ba da hutu an magana ce to ai wannan ba ai gwaninta ba ai bid'a ne ai wannan ne waye mai bid'a Umar da Ibadi haffa ba su gane abinda suka fanki a al'ada shine sunna abinda ba su san shi ba shine bid'a yan na jin wasu na suna fara yan wai wannan kaga an kashe aiki kaga an kashe mai ce eh kaje amma ranar shekaran Yesu ai ka huta ko shi ba kashe aiki ne ba addini ne kusan in an duba aka yi kashe ibban da ba don jahilci da gafala ba kake mutanen mu ba musulmai ne ba don ba su damu da addinin ba musulunci ba abin da ya rage a cikin sai dai zanen da yake cikin qur'ani zanen shi ya rage amma asar asaru hmm. saboda haka na an sanya tarihin shekarun musulunci shekaran hijira li'annaha hiya sanatul lati kana fiha qiyamu qiyani mustaqbalun lil muslimina shi ne ainihin tsayuwan ko ginuwan gaban musulunci wa fiha awanna hijran ni takwilu takwinu awwali baladin islami gina farkon kasa na musulunci yusaitiru alaihi almuslimun wanda musulmai ke da iko akai فاتفق فيها ابتداء الزمن والمكان ثم ان الصحابه رضي الله عنهم الذين جمعهم عمر عند عمر يتراه سك حد سك تتونا يتشاور من اي شهر يبداون السنه أن يدري كو آه، شيكالا مو آه، sai dai wacce ranar shekarar za a fara ta da a ba man bari shi muharram din ba abin nan ba wacce shekarar hijira dai an yi da to wanne watan za a fara kirgawa shi wanne watan za a ce shi da wata na daya فقال بعضهم بالربيع الأول a ɗauki rabi'ul awwal tunda akwai maganganun da ke cewa ya iso a ainihin madina rabi'ul awwal li'annahu ash-shahru alladhi kadima fihi nabiyyu muhajiran har ana cewa in aka ɗauki wannan ai ranan ya mutu litinin kenan ilal madina wa qala ba'dhum kalla min ramadan ramadana na da daraja a musulunci li'annahu ash-shahru alladhi nazala fihi al-qur'an wata ne ne wanda aka saukar da qur'ani wattafaqa ra'ayu umar wa Usmanu wa Ali radiyallahu anhum su ya hadu ala tarjihil bida'atu bil muharram to ina mai cewa duk ɗaya ne ina zai sa kansa tun a duniya in yi zauna cikin masana ina zai sa kansa dole tozarta ya kaskanta ya yi shigege ko kuma ya tsoma ya shiga abin da bai san shi ba لأن كنا عمر ساق عليكم بسنتي عمر ناسكين خلفاء الراشدين لأنه شهر حرام ويليه ذي الهجة ويلي ذي الهجة شيك بيو بايان ذو الحج فيه أداء الناس حجه أذو الحج متاني سك صوت فرلنه الذي به تمام أركان الإسلام يعني ركن شي نوى guda بيرني شكا شكا مسلم شي shahadatu an ilaha illallah muhammadur rasul sai sallah sai azumi sai zakka ko na baro zakka na ƙarshen su ne hajji hajji baitullahi to anan dukkan kunnan sun shiga hajjin nan shi ne na ƙarshe to watan tun da kaga shi ne ƙarshe ai ko ya kamata watan gaba ya zama shine na farko ثم إنه يلي الشهر الذي بايع فيه النبي يا بيو وطن دا أكا النبي مبايع أنصارا ودا مهاجرين وتلك المبايعة من مقدمات الهجرة وانا مبايع وانا يتسي فرفن شمكتا شمكتا هجرة فكان اول الشهور بالأولية محرم يا في دكا وطني تنتن أفادا دسو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 وإن على الأمة الإسلامية أن تجعل لنفسها وجودا وكيانا مستقبلين مستم... مستقلين مستمدين من روح الدين الإسلامي وأن تكون متميزة عن غيرها في كل ما ينبغي أن تتميز به من الأخلاق والآداب والمعاملات لتبقى أمة بارزة مرموقة لا تابعة لغيرها هاوية في تقاليد من سواها تقاليد أعمى لا يجر إليها نفعا ولا يدفع عنها ضررا وإنما يظهرها بمظهر الضعف والتبعية وينفيها ما كان عليه أسلافها ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فالتاريخ اليومي يبدأ من غروب الشمس والشهري يبدأ من الهلال والسنوي يبدأ من الهجرة هذا ما جرى عليه المسلمون وعملوا به واعتبره الفقهاء في كتبهم من آه، في حلول آجال الديون وغيرها ملخص الخطبة أولا وجوب تقوى الله عز وجل واستهدار حكمته البالغة في تعاقب الشهور والأعوام ثانيا حكمة تعاقب الليل والنهار ثالثا وجعل, وجعل الشمس والقمر حسبانا رابعا حكمة الله عز وجل في جعل الحساب الشرعي مبنيا على الشهور الهلالية خامسا بداية التاريخ الهجري سادسا وهكمة البدء من شهر محرم سابعا وجوب اعتبار التاريخ الهجري في سائر المعاملات والمحافظات على تمييز الأمة وعدم مجارات الغرب في عاداتهم وأخلاقهم التكعيسي قارشا أبن إجاباتا bayan godiya ga Allah da salati ga annabi الله roƙon وصحبه درجة dada bayin Allah inna alaina an nashkurallah ya zama dole a gare mu mu yi godiya ga Allah akan me za mu gode wa Allah akan abubuwan da yassarahu lana min hadal hisab abubuwan da Allah ya sauƙaƙa mana na wannan ƙididdigar albasir almuyassar sai dai gafala wannan fa shine la yazigu anha إلا هالك وإن على الأمة الإسلامية يا زم دول أكن الأمة المسلمين ونحنهم أن تجعل لنفسها وجودا تسنيا وكنت تنانا وكيانا تناجني مستقلين ما سوزمان كنسو mustamiddina suna masu tsamo min ruhin dinil islami wannan ya dace masu cewa ban gane din nan ba yau suna ina ne me ya na fi ana ko an tafi wani gari to za ina iya komawa ya zama bayan ce ya zama wajibi ne a gare mu mu gode wa Allah akan abun da Allah ya sauƙaƙa mana na sassauƙan lissafi wannan kenan ya zama dole kan al'umman musulmai gaba ɗaya kabilunsu duka da larabawansu an taja'ala li nafsiha wujudan ta sa wa kanta tana nan yawwa komai ya fito fili ta mayar da kanta tana nan ai yanzu kamar babu mu yanzu ka gan aka je aka zanna ce in wani zai jawabi kaga yadda ya ce ya duba shugaba ya zo wale wance makaho kuturu matanku da mazanku barkanmu iwar haka ah, haka musulmi zai haka wancan ma zai haka ko wanda katako zai to mu muna ina yau muna watan biyar gare shi an yi shiru kenan Najeriya ba musulmai dukkan kiristoci ne mun yi ittifaki muna nan mun waye gare kamar ba ma nan to ya kamata mu nuna wa duniya fa muna nan musulmi bai kare ba musulunci bai kare ba musulmai ba su kare ba muna nan akan wannan addini kuma annabi Muhammadu ba a daina abin sa yana nan da darajarsa da kwarjininsa muna bin sa wallau karihal kafiru to ta ina zamu nuna duniya haka ko ka tambaye mu ko baka tambaye mu za mu ce maka yau sha tara ga watan sha biyu watan dulhajji sai ka ji arna ya ji wani tintirin tintirin ya hartuka kace sai dai ka fashe sai sake tambayan wani ba nawa ne ma ne nace ita ko ban bata ba a da ganga ne don sake a sake bai mai ta shatara saboda shatara na da dadin ba wannan wata zulhajji kaga ya nuna musulmai muna nan addinin muna nan ba wuce shi ba musulunci na nan shine lalle ne a gare mu duk kai da kake tambaya zo to duk inda wani taro ya tashi duk wata magana ta tashi in dai an gurgo ka kai magana to ka tabbatar da ka bayyana kanka daga inda ka ce hijiran annabi yau kaza masha Allah ya nuna annabi Muhammadu na nan makiya annabi masu so a fage shi ba su so a baje sunan ba so a manta da sunan sai da su yi kin yana nan mabiyansa na nan kuma addinin na nan saudaka an taja'ala li nafsiha wuju an taja'ala wujudan li nafsiha ta sanya ma tuwa kanta tana nan ba wa haka ginin na nan mustaqillina suna zaman kansu ba su da basu su jingina da kowa ba ku rabu da wawayen nan haka masu cewa ai musulunci shine demokradiya zalla sai ƙarya kace wallahi musulunci bai da alaka da demokradiya yadda nan kace musulunci ita ce musulunci to can gabacin duniya suna cewa musulunci gurguzu ne zalla ai annabi Muhammad shine shugaban gurguzu sai ƙarya kuke annabi bai da alaka da gurguzu annabi bai da alaka da demokradiya musulmai ma haka zaman kansu suke mustaqillina mustamiddina suna masu tsamo rayuwarsu min ruhi dinil islami daga ruhin addinin musulunci har za ka maka aihuwa ka ce yau rana kaza ga wata har za a mutu ka ce rana ga wata kaza har za a jiya kaza in za a bada bashi nawa yau ga wata yaushe za ka kawo min rana kaza ga watan kaza masu ku rabu da masu kawo da to ai ba wannan watan muke karban kuɗi ba ka ajiye su masu lokacin yayi za ka da niyan biya na ne wa an takuna mutamayyizatan ita kuma al'ummar musulmai lalle ta zama bambantatta an gairiha ce za a yi taron musulunci ba taron musulunci za a yi in ba sa sai kaga an sa ranar da za a yi taron a wancan wata ko na musulunci ba a kara ba wanda suke ganin sun cinye ne suke dan karawa daidai ga watan kaza amma wancan zallan jan tarihin suke faɗi hmm? malan ka kyale su kai kai kawai kai abin da ya sauƙaƙa don misalin ka kadda ba sa nan kuma duk wanda ke nan yanzu in yana da ja da ya kawo banta da su kai maka yaƙi da su sun fito ka fito daga ji ana cewa wani kai kaɗai ya shin annabi da ya tashi zuwa da hidawa ya waye suka zo shi kaɗai ya zo nan duniya ya samu abubakar nan duniya ya samu bidalu a wannan duniya ya samu matar da ta goyi bayan shi a nan duniya ya tara samari irin su aliyu ba da su ya zo ba saboda mu muna da ragwanci ne kakkare na iliminka amma ka tsaya iya inda iliminka ya tsaya kakka ƙara kakka rage saboda kana idan aka fama kana jiran wani malam wane ce malam in bai ce ba fa shikenan kai ma sai ka bari to ai kai duk yadda za yi a ɗaga addinin musulunci sama kai duk yadda za yi a ɗaga sunan annabi Muhammadu ya koma sama kalimatun lai ta zama hiyar uliya wa kalimatun lari na kafar sufura to haka ita ba ka lura da ibarar ba kenan ba ka ja mata alama ba wa alal ummati me ma'anan ala din nan wajibi ne akan al'umma al-islamiyya an taj'ala li nafsiha wujudan na wuce wannan wakiyana mustaqillina mustamuddina da ke mustamaddai mustamiddina kuma da shi kafa mustaqillina kuma da shi kafa min ruhi dinil islami sannan wa an takuna mutamayyizatan ta zama ta bambanta an gairiha fi kulli ma yanbaghi an tatamayyaza bihi cikin duk abin da ya kamata ta bambanta da shi min al akhlaqi na halaye wal adabi da tarbiyya wal mu'amalat da mu'amaloli na juna litabaka ummatun ummatan don addinin mu al'umma su ci gaba da wanzuwa barizatan marmuqa ga ta a farari a tudu ko ina ana kallo ta a danta a maganance a danta a aikace dole ko masallaci za mu mu dinga yanzu masallatai injima injima in kai manta mun ga wannan masallaci kato sai ki ce masallacin sai hankalin ka kwanta na kamsu salawati ne saboda ɗalibai ya ma yi musu kaɗan ɗaliban ya yi musu kaɗan ya yi musu kaɗan sare ko mu kaɗai babun da za mu haifa nan gaba kullun yara kullun yara kullun yara wannan yaran suka dawo muna da jama'a sana kuma ana da ganewa wanda suka suta ne suna dawowa wanda suka bata suna dawowa ka sa ran alheri karkatattu za su yi kwana su dawo to haka ai Allah ne mai dawo da su ba mutum ba la ta bi li gairiha ba mai bin watanta ba hawiyatan wacce ta faɗi ƙafa fi taqalidi man siwaha taqalida a'aba yanzu ka dubi taqalidu a ka gaba kaga an yi bukin mm, yanci an yi bukin mata na duniya an yi bukin yara na duniya an yi bukin gwauraye na duniya an yi bukin tsoron duniya, an yi bukin ɓarayin duniya, ana bukin ‘yan daudun duniya, ana bukin kaza, kai musulmi mai haɗa ka da wannan? Eh? da ranar ƙarya, hatta ana bukin ƙarya, wanda dole ne ita ƙarya a darajar tata. Kai kana musulmi mai haɗa ka da wannan? Dole mu bambanta da su. dole a sha bamban la yajurru ilaiha nafa'an wannan wa'anda aka kama wallahi ba su janyo alheri ga al'ummar musulmai sai dai sharri yau shi america za ta janyo mutane alheri wala ya wa an darara ba su kawar musu da ciwo wa innama yuzhiruha bi mazhari da'af ai suna bayyana musuluncin ne da siffa ta rauni. Faɗi. I. Eh, la a tabi'atan ligayya ba, daga ai tabi'a ligayya ita ce hawiya. Daga hawa, wannan jamo idan hawa. kaga ba hawa na san rai ba tun da shi ma hawa na san rai an famo shi na ai daga karkacewa al'umman musulmai ba wanda suke bi la garbiya wala shartiya ba fa bin gurguru, ba fa bin jari hujja zaman kansa suke komai nasu daban yake don jahili ya ɗauke su ya liƙa su da wayan shi ya liƙa su amma musulunci daban yake bai da alaka da kowace irin aƙida ta duniya in ba aqidar musulunci ba wanda su sun taso ne daga zamanin annabi Ibrahim suke tafiya da aka tabiatan ligairiha hawiyatan wacce take faɗi ƙasa fi taqalidi kaga ta faɗi wajen rakayuwa min man siwaha taqalidi a'ama in ba taqalidin a'ama ba ana bukin barayi na duniya sai ka shiga ciki kai ana bukin karuwan duniya kuma sai ka shiga taqalidu amma me bukin karo zai kawo ma ana murna eh, murna ne take ko sunan ta kai sabuwa ma shi to taqalidu amma ni ma baka sani ba yau ana yau ana bukin fure na duniya yau fure kaza yake watan idan eh, fururuwa hudan itatuwa yayi wannan ita ce rana kaza don haka yau ranan hutu ce ranan huda ta duniya fururuwan duniya ba sa wannan takalidanci bukinta guda biyu ne in an matsa kai uku sallan azumi sallan babbar sallah sai juma'a sai dai al'umma sun tozartar da ranar bukin sun tozartar da shi da aka ga mutane a kullum ba za a zo sallah ba sai a ƙarshen lokaci suna baƙin cikin zuwa ɗakin Allah suna kiyayya da ɗakin Allah. Lahadi tun daga safe, wa ne zan nake kyamar, ina jin ƙara masa girma aka yi dai abinda ya rage wata za ta sa masa hannu, shi kenan sai aka ce ai tana can gurin bautanta, shi kuma ya matsa sai bita. Daidai can wurin bautanta fa ce ah wani. lahiyar ce daɗe ya zo ne a samin hannu kaza in sai to kawo ya za ka za ka sa yau sanda da ma ka zo gudu gudu kowan ka ba ka yi ba. makoran jima ka tafi tsirara ma muzu muzu namu ba da su muke koyi ba mu namu ibada ne annazafa ba jiya muka yi babin ba eh tsafta amma la la yajru ilaiha naf'an bai kawo wala wala yadfa an hadarar wa innama yuzhiruha na bayyana al'ummar musulmai bi mazharin da'afi da suran rauni wattaba'iyyati da biyin wasu rataye suke da wasu wayan siha na mantar da ita ma kana alaihi aslafuha ai kaga tarihin magabatan mu ba a ba mu shi cikakke a ba mu tarihin yadda Shehu Usman bin yi rayu a ba mu tarihin Abdullahi Gondo a ba mu tarihin waye waye Junaidu a ba mu tarihin su wane ne a ba mu tarihin sai a Musa ta san kowaye ya Musa subhanallahi maza sun wuce zama gaba ɗaya sai nuna mana nan ba kowa ne ba sai dai baka labarin wani katon arni manyan ka baka san su ba hana a tsallaka baka a fara baka labarin abubakar ko a koma kafa kafa a baka labarin irin su Khalid ibn al-Walid la yanamu wa la yatruku ahadan an yanama matsala in yana gaban yaƙi ko ba ku huta ba mutanen su ba su huta ba gaba sai dai an yaƙi nan an huta an gama saboda sai a mantar da mu tarihin bagabata yau za ka ga ƴaƴan sakuna sun koma ƴaƴayen mage ko ƴaƴayen barewa sai dai ƴaƴayen barewa ba abin da suka iya sai gudu sai hijira wuri ya mata mun hijira mu gudu ولن يصلح آخر هذه الأمة كارشان الأمة نمبر يارب إلا ما أصلح أولها فالتاريخ اليومي تاريخ وني يبدأ من غروب الشمس باسا بيون دريبا أعفا وعرانا شتتي فرقو والشهري تاريخ وطن فارا ويبدأ من الحلال دقاقن وطن فرقوان دريكينا والسنوي شكرا هنا فاروا يبدأ من الهجرة هذا ما جرى عليه المسلمون وعملوا به wannan shine abin da al'umman musulman duniya suka gudana akai suka yi aiki da shi wa tabarahu al-fuqaha malaman shari'a suka dauke shi fi kutubihim fi hululi ajalin tuyuni wajen bashi wa gairiha duk wata mu'amala da za a kudura labudda a rubuta ta da tarihin musulunci in an rubuta da tarihin musulunci lada ake samu lada ake samu an maka aihuwa tarihin musulunci za ka sa za ka aurar tarihin musulunci za ka sa za ka auro tarihin musulunci za ka sa an maka mutuwa tarihin musulunci za ka sa ba za ka ce yau babanka ya mutu a mai su ba ba ne yau ba jun biyar ga jun babansa ya mutu haka za a rubuta har akan kabarin gafalallo na zuwa suna rubutawa suna tabbatar da babanka Yesu yake bi ba annabi Muhammadu yake bi ba mulakhas da yake dunkule a wannan huduba na ɗaya dai kun ji wujubu taqwallahi azza wa jalla wajabcin jin tsoron Allah hidaru, hikimatihi albaliga da fito da hikimarsa wacce ta kai kololuwa fi ta'aqubi shuhuri wal a'awam wajen bibiyan shekaru na biyu hikimatu ta'aqubi laili wan nahar hikiman bibiyan dare da wuni na uku ja'alu shamsi wal qamari husbana sanya rana da wata kayan ƙididdiga. Rana na ƙididdigan kashe-kashen shekara, wata na ƙididdigan kwanuka. Wa hikimatullahi azza wa jalla fi ja'alil hisabi shar'i. Hikiman Allah ta sanya ƙididdigan shari'ar musulunci mabaniyan ala shuhuril hilaliya. Ba shan watanni na gaibi ba ko watanni dai na inda duk aka jingina su ma. نبير بداية التاريخ الهجري فاروان فاقن تاريخ هجرة نشد وحكمة البدء من شهر محرم كنجيد داقي محاورة حكمة فعلا وادة محرم نبقي وجوب اعتبار التاريخ الهجري وجب سن كلاد تاريخ هجرة في سائر المعاملات الدكة متمعاملة kafin ka fara komai yau nawa kenan a aka sadi yau kaza kenan ga watan kaza shekara dubu ɗaya da ɗari kaza da kaza wal muhafazatu ala tamayyizul umma da kuma tsare bambantuwan al'umman musulmai wa adami mujaratil garbi da rashin bibiyan turawan yamma fi adatihim wa akhlaqihim اللهم اجعل أعوامنا القادمة أعوام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان واجعلها لأعداء الإسلام والمسلمين ذلا وهوانا وخذلانا اللهم إنا نسألك أن تجعل من عامنا القادم الجديد, القادم الجديد عام يقظة وصلاح وفتح لصفحات جديدة وصلاح لأهوال المسلمين في كل مكان وعام عزيمة صاحقة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين اللهم أصله ذات بين المسلمين وخذ بنواصيهم إلى الطاعة والألفة والتمسك بكتابك وسنة نبيك رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله